alamara da suka danganci addinin islama addinin Allah inna dina inda Allahil Islam kan wannan shafi shahararren shafi mai albarka takalmin shehu Ibrahim na TV ba shakka ni ne don makarantar ba shakka ni ne don makarantar kundin kuma masoyinku mai suna takalmin shehu Ibrahim a kasa nan America insha Allah bayan Allah za ku ganni a kai sai manufan wannan ingantaccen zama a cikin ikon Allah nan zuwa minti 20 za mu dasa aya shine mun zo mun zo mu isar sako muhimmiyan sako zuwa ga wannan taliki da kuka ga hotonsa a bayana mai suna alkali abubakar salihu zaria bayan Allah muna sanar da ku dare da rana ba shakiyai muke kuma wasanni muka zo yi mun zama kaman mun dai zo ne kuna dokan mu kaman a'a muna dai neman mu zo mu dubi wani mu killi wani mu yi na shayi a'a a'a ba wasanni muke yi ba mun ki yadda ku ta dokan mu kaman a'a za mu dai zo mu dai ji dai mu dai wani dai a'a a'a muna neman ku doke mu da muhimmanci don ba wasa muke yi ba ku doke mu da muhimmanci sosai insha Allah abinda muke roka a gare ku shine shiyarin ya kare mu share muku awaye mu fidda ku takaici a kahurtar da kakanninku iyayenku da ubanninku yau ku tashi kuma ana kahurtar da ku aka nan ana sa ku wutan jahannama la'alla wasunku ba ku da access da alil misali hadisai wannan littafi eh, riyadu salihin la'alla wasu ku ba ku da access da ayoyi na alkur'ani al-karim wasu mu muna da wanga access mun doki nauyi mun dogara kan awazun mu mu zo mu share muku awaye mu fidda ku takaici hujjoji ayoyi da hadisai kiyaye janibin annabi kiyaye janibin iyayen annabi kiyayen waliyan Allah ko da dai Allah ya tun kiyaye su sharing kawai muke cewa ku yi sharing kuma annabi ya ce balligu anni walau aya ku isar da manzanci na ko da aya daya ne idan ka danna sharing da ya zama na qala Allahu qala rasul nake hada balligu anni walau aya kenan kayin ka doke mu da muhimmanci ke ba ka sa wasanni ba ke dan Allah dan annabi kuma ni afuwan insha Allah bayan Allah mun zo mu isar muhimmiyan sako zuwa ga wannan taliki da ya tubuka da warwara yayi amai ya lasa bai gwada shi rijal shi namiji bane ya gwada cewa kar a yadda da shi ire-irensu ne a zamanin annabi suka rawaito hadisi ba karba ba aiki don suna tubuka da warwara suna shakkun mutane akan imaninsu da soyayyansu ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kakai shakkan imaninka ga annabi ba da yawaita surutu da bata ku ba ga bidiyonsa zan buga ku ji nan mu isar masa sako duniya su gani iyayen annabi ba lahi ta'ala wallahi sun matallahi ba su a wutan ja ja'annama position mu kenan ba ku ga muna faɗa da da da da confidence da nauyin murya ba ku san position mu ba tufuka ba warwara ba iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wutan annama ba su that is it kuma ba magana ni na shaukin soyayya magana ni na akal ba no bil nakal nakal hujjoji ayoyi da hadisai wannan zama zai tabbatar da haka ga vidiyonsa na farko zan buga ku ji

bayan tafiyan annabi isa ba kuma aiko annabi ba sai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ku rike wannan gabar da kyau to kuma ga nassin alqur'ani wa ma kunna mu'azzibina hatta nabasa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mu aiko da manzo yanzu da ba aiko mai manzo ba za mu yi azaba shi abu talib ya ga manzan Allah ko bai ga manzan Allah ba ya yi zamani da manzan Allah ko bai yi ba a sai abu da ya ga manzan Allah ko bai ganshi ba ya yi zamani da manzan Allah ko bai har zakin manzan Allah ya yi Ke kuma sa ka tuba manzan Allah ya kawai malami dan ai maka kabbara eh ai wannan magana sai an faɗe ta iyayen annabi suna wuta ubanka ma yana wuta amma iyayen manzan Allah wallahi ba sa wuta kuma wallahi tallahi da iyayen manzan Allah suna wuta da Allah bai rantse da su ba me Allah subhanahu ta'ala ya ce Allah ya ce la uqsimu bi hadha al-balad ba sai na rantse da wannan garin na Makka ba da wa anta hillum bi hadha al-balad alani kai ne sauka ne a wannan gari wa walidun wa walidun wa ma walada da iyaye da abin da suka haifa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin alkur'ani kuma shi ma manzon Allah Allah ya rantse da shi Allah ya ce ina rantsuwa da itaciyar tino ina rantsuwa da itacen zaituni sai ya ce me Allah ya ce wa turi sinina da wannan dutsen turi sinin wa hadal balad amin Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari amintacce shi ne garin Makka na Lagada hakika khalaqna na insana Allah ta mun halicci mutum fi ta taqwim a mafi tsarin halitta duk munin mutum ka kalle da kyau ka kalli biri sai ka ga dan adam ya fi biri kyau ka kalli mutum ka kalli agwagwa sai ka gane bambanci ballantana ka hada shi da jaki ko alade gorilla Allah ya rantse da iyayen Muhammadu Rasulullah kawai saboda yi maka kabbara har kai kayi karatun da zaka auna iyayen annabi wuta billahi allazi la ilaha illa huwa hisabi ba za a yi mana a filin alkiyama ba sai mun ci alfarmar annabi Muhammadu shi kenan ya annabi ya tattara ku ya aljanna da ku su kuma iyayen shi na wuta saboda haka a ƙara duba fassarar wannan hadisi inna abi wa abaka fi nar annabi yana magana abu dalib yana maganan abu lahab ne ba iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aminatu da Abdullahi ba ba su annabi yake nufi ba dan masani dan iya wanda ya fi kowa ilimin gano iyayen annabi na wuta Allah ka shirya da su kuma Allah Masha Allah, alhamdulillahi, kun ji sa na farkon da ya yi. Ya sa mana nishadi muka yi farha muka yi alhamdulillah ya saya rijal namiji, ashe mace yake, masoraci. Ka videon da ya yi jiya, bancin bidiyon ganda ya ku ji wannan video sa'annan mu isar masa raddi musulmi akwai wani clip na wanda yake ta yawo dangane da janibin iyayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba yau na yi ta ba ba jiya ba ba satin jiya ba ba watan jiya ba tabbas ni ne wannan magana dangane da matsayar iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ba yan wuta ba to a cikin wannan clip nawa akwai wasu kusakurai da nayi a matsayina na dan adam zan iya daidai zan yi kuskure kuskure na farko shine na zagi kuma wannan zagi Allah shine shaida na yi shi ne a kusace saboda kishin farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da wasu suka taso suna biya hadisi cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan wuta ne to babu shakka na fusata kuma zagi baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ce sibabul muslimu kusuqun wa qitaluhu kufur saboda haka wannan kuskure ne na biyu ina nan akan matsayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dangane da iyayensa ina nan akan wannan matsayar wanda manzon Allah yake kanta to ni ma ina kanta ina nan kan matsayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da iyayensa domin ba kai ne za ka kai iyayen annabi wuta ba kuma ba kai za ka kai su aljanna ba shi annabi shi zai ba mu labarin matsayin iyayensa sai abu na uku dangane da aya da na karanta ta cikin suratul balad inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la uqsimu bismillahir rahmanir rahim na'am la uqsimu bi hadhal balad Allah yace la uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan gari ko ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba duka malaman tafsiri sun fassara ta haka sai Allah ya ce wa anta wa anta hillun bi hadha albalad kuma kai mai sauka ne a cikin wannan gari ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na. wa walidin Allah ya ce wa walidun wa ma walada jama'a wato mahaifi da abin da ya haifa wasu suna cewa wai daga cikin malamai babu wanda suka fassara wa walidin wa ma walada da iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaskiyar magana akwai malaman da suka fassara wa walidin wa ma walada dangane da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su akwai Imamul Mawardi amma bisa bincike da nayi jamhur mafi akasarin malaman tafsiri sun tafi akan annabi Adam da abin da ya haifa to in wannan kuskure ne na a matsayin na dan adam tun da ba a mun wahayi ni ba annabin Allah bane kuma ni ba mala'ika bane Masha Allah, alhamdulillah, kun jisa mun masa adalci, mun buga muku bidiyoyinsa inda ya yi tufuka da warwara. Kun san wannan shafi takalmin Shehu Ibrahim Wani TV duniya za su ci muna shaida abinda muka sani a wannan shafi shine mu dogara aya mu dogara hadisi su zama muna hujjojin maganganunmu mu karanta mu ba da fassara daidai yadda ma'alamma suka ba da fassara ba mu ce ba mu kuskure ba mu ba mu damu da kurakuranmu ba sam a'a hujjojin da muka dogaran bayanatin da muka baye akan ka buge ka ce ba haka ba ne shi ne mu damuwanmu bayan Allah wannan mutum azzalimi ne mayaudari ne kuma masoraci ne ba rijali bane ba namiji bane ire-iren su ba karban hadisi a annunsu ga raddina na daya wato yau wa'annan da suka kaskatar da annabi suka turjatar da annabi wani turjatawa kaskatawa fi ka kille annabi ka ce iyayensa na wutan ja annama a lokacin da ba kai kiyama an yi isabi ba sannan wani turjatawa fi haka wannan dai yi daidai amma kai ka zo ka wanke shi ka turjata wa'anda suka turjata shi shi ne matsala Allahu akbar Allahu akbar to bawan Allah annabi Muhammadu na sanar da sayidina Umar ya Umar fashe ka so ni ni annabi yafi ruhunka yafi kai Umar ba Umar sai dai annabi fiya ga kuma ya'yanka matanka dukiyanka da duniyanka duk baki dai fashe imaninka ta kai wannan masayi sayyidina Umar ya ce yau annabi ya fi ruhun annabi ya fi ruhun sayyidina Umar astaghfirullah ya fi umar ba umar sai annabi ya fi dukiya mata ɗayayen saidina umar annabi kenan ya fi ‘ya'yanka ya fi matanka ya fi uwarka ya fi ubanka ya fi kai kai da kanka shi sa wannan lokaci tufuka da warwaran da kai kai abubakar salihu Zariya. ka ce ma wa'annan da suka ce in iyayen annabi na wutan jahannama su kuma uwarsu da ubanninsu ke wutan jahannama ba ka ka ba she ka zo ka janye kai shiru to a wannan lokaci in kai cikin zuciyanka zuciyanka Allah ya san mai ke zuciyanka in cikin zuciyanka iyayen annabi na wutan jahannama to kai kuma uwarka da ubanka ke wutan ja'annama. ka ji ni in ka sake masayinka yanzu ka dawo da masayi iyayen annabi na wutan ja'annama. in cikin zuciyanka Allah ya san zuciyanka in suna wutan ja'annama. to kai ne uwarka da ubanka ke wutan ja'annama. wannan kalma da ka isar da farko ma wasu na mayar maka wannan kalma to ka san abin ba wasa ake yi ba in ni takalmin shehu ibrahim yanzu nan a cikin zuciya na iyayen annabi saidina abdalla nana amina in suna wutan ja'annama. to uwarna da ubana na wutan ja'annama. ka san ba wasa ake yi yanzu ba ko ka san yanzu abin ba isgalanci ba to jinan in kai magana ka ajiye hujja in aka buge hujjan wato bi ma'ana an wasar da maganan ka kenan shi sa wannan aya da kajan ya zama maka hujja kace ka janye wato bi ma'ana duk abin da ka hada ka ruguzar da shi kenan ma'anan maganan ka kenan me nike hada wani ne hujja in na ruguzar da hujjan maganan kuma na ruguzar da shi kenan ba haka ba masha Allah ba mu damu da hujjanka ba ka ji hujjojinmu da ke tabbatar da hujja iyayen annabi ba su wutan jahannama ba su wutan ja jahannama kai naka hujjan mun wasar da shi mun zube amma mun analyze shi wannan hadisi na farkon da kake wadadan ganci ga hadisin nan na zo in karanta wanga hadisi daga baya gashi nan bayan Allah imam muslim da kanshi daƙinsa da ya je ya waya wacan gidan duniya ya kwaso hadisai an kidaya hadisan 300,000 dubu dari uku imam muslim ya kwaso jinan ilmiyan magana ka je ka duba mukaddima that is introduction na littafin sahihil muslim sahihil muslim imam muslim ya kwaso hadisai dubu dari uku 300,000 hadisai me ya faru musu duka ya zube ya saura dubu fudu kawai dubu fudu 4,000 that is it wai sauran duka ifai ne kariya ne duka ya zo da su cikin 300,000 hadisai 4,000 kawai 4,000 ya ce ya amince da su wanga 4,000 da ya saura bawan Allah ga da kuke kirawa albani na Syria shine limamin hadisai na duniyan wabiyawa in shi ya ce wanga hadisi don ifi don ifi ne wannan hadisi sahihi sahihi ne ka je ka duba hadisai nawa shi kuma ya don ifai sauran 4000 ga da sauro hadisai nawa ya don ifa a ciki ya ce ga ba su inganta ba ato 4000 kuma da saura sakaran ji albanin Syria limamin kuwa biyawa na hadisai 4000 ga kuma da saura dubu dubayya a ciki wai da ifai ne to yanzu muna tambayanka imam muslim hadisansa nawa ya rawaito nawa ne zaka buga kirji ka ce sun inganta nawa it's a question na bar maka wannan bayin Allah wannan maganan da kai wannan maganan da kai makka ta samu position ta matsayinta darjanta donwa donwa yau makka ta samu wanga fadada donwa don annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hujja suratu ali imrana da bismillahir rahmanir rahim a yayin da kakansa annabi ibrahim da kakansa annabi isma'ila suka jina kaba saidina annabi ibrahim alaihi salam ya daga annu yana rabbana wa bahas fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ya ubangiji na ina ka wannan gari wannan kasa makka ka zaban musu annabi da zai doki ayoyinka ya sanar da su tauhidinka a san ka kai ne Allah kaɗai a bautata maka ka taimaka masa da alkur'an alfurkan wahayi ya doki wannan kuma ya taimaka a san wane ne kai Allah wal hikima ka basa hikima sunnan sannan kenan ya kuma taimaka da wannan a san ka wane ne Allah wa yuzakkihim ka basa ikon kuma salkakar da su wanke zuciyansu da zikir kenan azkar ya ayyuhal lazina amanu zkurullaha zikiran kasiran wa sabbi'uhu bukuratan wa asila fazkuruni azkurkum ala bi zikirillahi tatma'inal qulub ya wanke su ya salkakar da zuciyansu da wa'annan zikire zikire innaka antal azizul hakim ba shakka kai ne ubangijin Allah al aziz hakim mai hikima inda maka kasan maka ta samu darja fada'i kenan albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane ne kasan maka wane ne maka yanzu nan in ba annabi Muhammadu ba makan duk baki dai da kake cewa Allah ya yi rantsuwa da ita alfarman annabi to jinan sayidina Maryam man Isa annabi Isa alaihi salam astaghfirullah me yasa ta samu wanga fada'i na darja ta zama mace mai darja duk duniya a zamaninta don ta haifi annabi isa that is it to annabi Isa da kansa ya yake ga annabi tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'd annabawan wannan duk baki dai biyar a cikin su Allah ya fifita su akan duka biyan da suka sauran annabi ne shugabansu khatimin nabiya'in wa imam al-mursalin da yayi isra'i wal mi'raji subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir isra'i wal mi'raji aga baitul maqdis annabi ya zama hatim cikamakin annabawa wa imamul mursalin shugaba ga dukkan annabawa da mursalai baki dai ya musu jagorancin sallah raka'a biyu wannan ke sanar maka annabi shine shugaban annabawan duk baki dai da mala'ika jibrilun da kansa da aka kai sidratul muntaha mala'ika jibrilu ya je mi'iraji kenan a sama yace idan nayi wasa na taka one step away na narke ni mala'ika jibrilu karshe na limiti na andi na kenan ci gaba da takalminka da kayanka da gangan jikinka ya rasulullah ka je ka sadu da ubangijin allahnka ni mala'ika jibrilu karshe na kenan mala'ikun nan duka zalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amri salamun hiya hatta matla'il fajr wannan dare na lailatul kadar mala'ikun duk baki da suna zuwa a ban kasa da shugabansu mala'ika jibrilu to in shugabansu mala'ika jibrilu ruhu anan annabi ya fi shi shugaban shi ne ka sani annabawan da mala'ikun duk baki da annabi ne shugabansu ka fahimce ni annabi kenan to yanzu bari maka magana ilmiyan bayan Allah hadisin da suka dawwama akai gashi nan bari daidai mu gama dai magana na akal na na akal sannan mu zo na nakal ran tashin kiyama annabawan dubba ki dai to annabi Adamu hal annabi Isa da mutanensu za su yi ta gudu zuwa wajen su neman ceto annabawan na ce yau ba ranar mu bane ba mu iyawa tare da su suna gudu aka ce yau ranan annabi ne a zo wajen annabi neman ceto mala'ika ya tun sanar da annabi wai Allah wai a sanar da kai ya rasulullah yau ranan ka duk abin da kake so ni Allah na tun baka annabi na ana laha ana laha yau rana na ne yau rana na ne ga annabi a Allah yana addu'a ceto ma mutaninsa Allah kuma ya tuhada a cikin suratu duha yace walal akhiratu hayrul laka min ula ya rasulullah ai a ranar lahira Allah ya baka fiya ga abinda ma ya tun maka a gidan duniya ya rasulullah ran lahira ke annabi gashi yana muna ceto muna shiga aljanna wai ga iyayensa a wutan jahannama a lokacin da Allah ya ce ya wanke mishi awaye ya bashi duk abin da yake so wannan rana komai da yake so Allah wai ya tumbashi ya Yayi faraha yayi nishadi ya ji dadi ya ce alhamdulillah Allah wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adilan la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim kai kenan Allah maganan ka gaskiya ne yau ka tabbatar shega annabi yana samu aljanna sai ga uwarsa da ubansa wai ya zubillah astaghfirullah mansa da babansa saidina abdalla saidina amina a wutan annama kan yana da iko wannan rana da Allah tun ba shi komai wanga magana bil akal na zo muku bil nakal bayi bayi ga hadisin ga a ranar tashin kiyama me faru قاشي الصحيح المسلم عن أنس رضي عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفته فيقول خازن من أنت فأقول محمد fayaqulu bika umirt Allahu akbar annabi wa ranan tashin kiyama gashi a bakin kofan aljanna ya kokkosa mala'ikan da ke bakin kofan ya tambayi wane ne ya ce ni ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi mala'ika ya ce ai kai aka ba da umarnin bude wannan kofa na farko alfatiha lima ugulika kenan mai bude abin da dama take kulle ran tashin kiyama annabi zai aikata wannan ya sa mutane aljanna ya musu ceto da Allah ya ba sa iko walal akhiratu khairul laka min al ula ya rasulullah ran tashin kiyama zamu baka mu baka kai da kanka kai farha ka ji dadi ka ce ba shakka mun baka ka alhamdulillah kawai kake so wannan rana roke musu Allah za mu baka ceto annabi ya samu aljanna ga kofan aljanna shi Allah ya basa iko na budewa sa mutane aljanna shega iyayensa wutan jahannama are you out of your mind na dai ki to yanzu wannan hadisi da suka dawwama akai kai suke zaluntar mutane suna karya wannan hadisi mu cikin sahihil muslim long term mun doki scissors mun yanka ta mun yar ba mu aiki da ita gashi wai an anas radiyallahu anhu anna rajula qala ya rasulullahi aina abi qala fi nar قال فلما فك الرجل الدعاء فقال إن أبي وأباعك finar sahabin annabi mai suna Anas Allah ya masa rahama ya kuma yadda da shi yace wai suna zaune ce al-rijal wani namiji ya zo ya tambaya annabi aina abbi ina babana sai annabi ya ce masa finar yana wutar annaba ran shi ya bata ya wuce annabi kasance cewa mai tausayi ce ku kira shi da ya dawo ya ce kaka damu babanka da babana na wutan ja'annama. hadisin nan da suka dawwama kai kenan za mu faffasa wannan hadisi ilimiyan wannan hadisi ba ta inganta ba karya ne kuma hujja wanda ya rawaito wannan hadisi imam ahmad bin hanbal wai bai aiki da hadisi shi don mutum ne mai maintuwa ya rawaito hadisai da yawa kuma da suka yi karo ka'idodi a hamshi hadisi ta inganta ba ta inganta ba in an ganka kai mai rauni ankali ne mai mantuwa ne mahaukaci ne ma aiko hadisai da suke gadame gadame ne ba ajiye ka masayi na sahihi da yake wannan hadisi ahad ne mutum dai ya rawaito su Izan an ce wa ya rawaito ta izan an ce hadisi ahad ya'ani a lokacin da annabi ya hada abu au ya aikata abu mutane daya alhudu hudu suka rawaito ra'awinsu ba su wuce hudu ahad kenan innamal a'malu binniyat ahad ne sayyidina umar kada ya rawaito daga baya zama mutawatiri domin da yawa kuma an rawaito hadisin da ya wuce sakankanin hudu zuwa karshe da yawa infinity mutawatiri kenan alil misali hadisin da aka ce annabi ya command wata ta rabu biyu kaga mutawatiri ne mutane da yawa wannan lokaci suka shaida suka rawaito wannan hadisi ahadi ne an classify ta shi yasa in academic argument wanga is a strong point to dispute it ba ina cewa hadisi ahad duka ba su inganta ba ba nufi na ba kenan amma academic argument muke yi shi yasa any weak argument point kana ajiye ta aside ne na biyu lugan larabaci bai da kalma daya wai ankal ni bai da shi shi dai ce babana bubba au babana karami wannan hadisi kamar yadda shi da kansa ya faɗa annabi in ma ta inganta yana nufin baban shi karami abi lahabi tabbat yada abi lahabin wa tabba wannan ne aya da ba shu'a a ciki karara ta tabbatar da hujja baban annabi karami abu lahabin din yana wutan annama bil nafs nakal tabbat yada abi lahabin wa tabba ya san kanga da ka ɗoki za ka tsone ma annabi ka cine mishi wannan yasa tsinuwan ya koma a gare ka abu lahabi tsinuwan Allah ya tabbata a gare ka ba kalma daya tun suratul fatihatul kitab hal suratul nas alqur'ani duk baki dai da aka ce annabi ya hoda babana abdalla yana wutan jahannama ba shi shede wannan babana karami abi lahabi na wutan jahannama tabbat yada abi lahabin wa tabba hujja na dai kenan hujja na biyu hujja na uku hadisi kafin a ce hadisi ta inganta sahihi ce za yi aiki da ita in ta yi karo da ayan alkur'ani ana zudda da ita ne hujja nana aisha a cikin wannan littafi riyadu salihin wai kana khuluqun nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani tabiye-tabiyen annabi duk baki da abin da ya hurta da abin da ya aikata alkur'ani ne annabi ne the living expression of the rhetoric Qur'an annabi shi ne hujja shi ke bayyanar da aya a maganarsa da abin da ya aikata shi yasa kowane hadisi aka kawo ko da gold da diamond aka dawo muna da ita in ta yi karo da ayan alkur'ani ana wasar da ita ne ba aiki da ita she aka ce wannan hadisi ta yi karo da ayoyi da dama biyu a ciki suratul isra'i aya goma sha daya gashi aya goma sha biyar suratul isra'i me Allah ya ce da bismillahi rahmanir rahim dogon aya ne amma kalma guntu muke nema wa ma kunna na hatta nab'asan rasula gashi wa ma kunna na hatta nab'asan rasula suratul isra'i aya goma sha biyar Allah wo bai azabtar da mutane bai da mutane azaba fashe ya aiko musu manzo iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ahali ne na fatara ba aiko musu manzo ba mainene ahalil fatara su ne a lokacin da annabi Isa alaihi salam ya bar duniya Allah ya doke sa ascension hal lokacin da annabi ya bayyanu ya kai shekaru arba'in wahayi na manzanci ya zo masa cikin Hirra jabal nur kenan wato dusi mai haske ikra bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa al-insana min halak hal wannan lokaci mutanen da suka bayyana ahali kenan na fatara ba aiko musu manzo ba annabi Isa da annabi Musa limitation su ne mutane Isra'ila kade ba su wuce wannan boundary ba su da kansu suka ce za su wani ya zo a bayansa ana kiransa Ahmad ya ani wanda Allah ya fi yabo duk abin da ya faɗa a zudda nasu a yi aiki da nashi annabi shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi annabi kenan shi jagora ne annabi ne ma duniya duk baki dai iyayen annabi ba aiko musu manzo ba balle har su ce annabi ya isar musu manzanci suka ki karba aya na dai kenan aya na biyu a cikin suratu yasin Allah na cewa suratu yasin aya ta biyar ba'ada bismillahir rahmanir rahim litunzira kauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun gashi ya rasulullah a cikin manufa da yawan da muka aiko ka shine wa'annan mutaninka na maka da duniya duk baki dai da ba aiko da kakanninsu manzo ba na aiko ka ni kai ka zama manzo a gare su ka isar musu gargadi qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirun mubin cikin suratul mulk mutanen maka da mu ahali ne na fatara fashe annabi da ya bayyanu ya zama muna nazir ya isar muna da manzanci muka san tauhidi muka san Allah she sa iyayen annabi ahali ne na fatara ba aiko musu manzo ba balle da za su agi su ce mun samu manzanci mun ki karba ta yaya za yi aiki da wannan hadisi ba kai kiyama basan da Allah ya ba annabi ikon ceto sa mutane duka aljannan da yake so wai iyayensa na wutan jahannama mun ki aiki da wannan hadisi yau mun ki aiki da wannan hadisi gobe mun tabbatar muku hujjoji ilmiyan bil nakal bil akal kayi kaɗan ka ture wannan muna godiya ma Allah wannan dama da lafiya da ikon da ya bamu muka zo muka wanke janibin iyayen annabi Muhammad kuma ilmiyan ba na shauki wai soyayya kuma maganan kai ba a'a hujja ayoyi da hadisai wannan taliki ga sunansa alkali abubakar salihu zaria muka isar masa wannan sako ya zama kuma gargadi zuwa ga duniyar musulmai duk baki dai position mu ba iyayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuta kuma mun tabbatar da hujja ayoyi da hadisai wannan mutum mayaudari ne masoraci ne to ina iyayen annabi suke in kai ka ce kai kana inda annabi ya ce iyayensa suke annabi ya ce wai wannan hadisi inna abiwa baka finar shi ya ce wai iyayensa suke to mun buge wannan hadisi mun yar kariya ne ba mu aiki da shi bai yi Malam Abubakar Salihu Zaria ka saya rijal namiji gwada position ka wa'annan da suka ce wai ba zagi ka gaya musu wai su je su gaya donga ba zagi lawal triumph da bello yabo bello yabo da lawal triumph da dr jaki wasu je su gaya musu ba zagi suke cewa wai annabi yayi zagi shi yasa in kai ka ce wa'annan da suka ce iyaye annabi na wuta su kuma uwarsu da ubansu ke wuta ba ka yi laifi ba in yanzu ka yi amaini ka lasa kai tubka da warwara kai kuma kana da ra'ayi iyaye annabi na wuta to na mayar maka wannan kalma kai ne uwarka da ubanka ke wutan jahannama batun annabi muhammadu ake yi batun annabi ake yi kun kuwa san wane ne annabi kun san wane ne annabi to abin da zai auku a ranar tashin kiyama shi ya tun auku a fatawun makka da annabi ya karbi maka mai hauku ya gafarta da su duka baki dai da suka allakar da shi suka kashe kakanni da iyaye da ya samu maka ya gafarta masu duka kwaikwayo kenan example kenan abin da zai hauku ranar tashin kiyama masayi darja annabi ya gwada ma duniya ikon shi pawansa da Allah ya bashi abinda kuke duba ya wuce karfinsa wannan rana za ku yi kallo za ku gani wane ne annabi martaba na darja na fadaɗi? annabi muhammadu ake hada bayan Allah lokaci na ya kai ban zo da wasa ba yes na zo da emotion ba with knowledge ba wasa ake yi ba wajen janibin iyayen annabi masoyai na kwarai wanga sau ba ta so ba ta so ba ta so ba ku shiye wannan balligo anni walau aya in kun san masoyan annabi kuke na gaske na zo ni na share muku awaye na fidda ku takaici aya da hadisi tabbatar da hujja ba iyayen annabi wuta mai kuke jira abinda ni na roke ku shine shiye that is it and nothing else. Ku share groups, pages, personal profiles Allah ya yi adaku annabi ya yi fariya da ku. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman man salla alayya sallata wahida sallallahu alaihi biha ashara annabi kenan اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وأصحابه الأجمعين ومن والاه السلام عليكم